عن إدراك ما فيه خيرها وصلاحها عجبت تجدها لا يقر لها قرار ولا تحدث لها أبقار بل هي آناء الليل وأطراف النهار تتطلب ضالتها المنشودة وزمحرتها المفقودة إلى أن تصل إلى غايتها المطلوبة ومسألتها المرغوبة فإن وصلت إلى مناها إلى مناها ونزلت في مصناها كان كل من ساعدها في سبيلها صديقا حميما وإن كف به وإن كف به المزار ومن تعرض لها فهو بأكس ذلك ومن عدت الجوار وإن غاية المطلوبة ومسألتك المرغوبة أيها المسلم هي أن تعرف ما أمرك به دينك وما نهاك عنه ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم ولا علم لا تجده إلا عند العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحب وافر العلم ميراث النبي كذا أتى في النفس والعلماء ورثه ما خلف المختار غير حديثه فيما فذاك مساؤه وأساسه فخذوا عنهم العلم عباد الله وكونوا خير آخر وأفضوا على ما أخذتموه عنهم في نواجس واعلموا أن العلم هو وسيلة لكل خير يطلب ومغناطيسا لكل ما فيه مرغب فعلموه أولادكم ولذات أكبادكم فإنكم عنهم يوم القيامة مسؤولون وعن إجمالهم مناقشون ومن نوقف الحساب مزي وخاصة نحن نستقبل أيام رجوع الطلاب إلى المدارس فلنتق الله في أبنائنا فلنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته عباد الله ذكر بعض المربين خمس معايير أساسية لاختيار المدرسة الأنسب للابن الراحة النفسية وحسن المعاملة المنهج التعليمي المتبع والأنشطة البيئة الآمنة والنظيفة التربية الإسلامية المدرسون الأشقاء في المدرسة إذا خصصوا هذه خمس معايير هذه المدرسة مدرسة ميمونة ولا تقل أيها الفقير إني فقير إذا لا عذر لك في هذا التفسير فإنا نراك تبذر تبذر فيما لا يعنيك الشيء الكثير الذي يعنيك في ضرورياتك وتعليم أبنائك ونراك تؤثر يعني تؤثر الآلات والتقاليد والمقالات يعني وتركت صلاحة عودك التي تكون بها ماء وجهك وتذوق بها عن قربك وأصبحت تشتغل بما لا يعنيك وأن ماء ربك مغرب فإذا دعيت لأن تقرض ربك أقل شيء تأخرت ولم تخرج عباد الله وأيها الإخوة وأيها الغني وأنت بالغبيك مسكين يعني مسكين قال ما دعيت للتصدق فما تصدقت وقال ما دعيت لأن تقرض ربك فما أقرضت كم فرجت أجيرا ولم تعطه إرق الجبين وإذا دعيت إلى ما فيه صلاحك ونجاحك يعني تصممت أي تكون يعني أنت كأنك لا تسمع عن قبول الحق واسترضيت المخلوق وأبغضت رب الخلق فهلا صالحت مولاك بشيء من دنياك ونظرت بالقرآن ما أدى الله لأهل الإنسان في دار الرضا والرضوان وهلا قدمت من مالك ما تجده هنالك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واعلموا أيها المسلمون أن الاتصال أحسن شيء تمسك به أهل الصلاة والسلام وإنه خير معين على درس إبن الدين وأسهل وسيلة للغنى لو كان به يأسنا يعني يوسنا فعليكم بالاتفاق ابلغوا غاية المراد وإياكم بالتدبير فإن ضروره فإن ضرره خطير وصاحبه بالفقر جدير وقد نهى الله عنه وجعل صاحبه من أخوان الشياطين في قوله تعالى وهو أصدق القائلين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ألا إن لكل شيء أسبابا أيها الإخوة وفرصا وأبوابا منها لا ما منها لا من غيرها الوصول ولا ينبغي أنها الوصول وإن الطريق الذي يوصل إلى كل شيء هو العلم فاتخذوه سبيلا واعتنوا بنشره وتعليمه وتلقينه وتفهيمه يعني وتفهيمه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 من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda mulki da halitta da gudanarwa suke ga hannunsa shi ne yake da iko akan dukkan komai shi ya halitta halittu sannan ya ɗauki gabarar azurta su sannan ya umarce su da su gwagwarmaya wajen neman arzikin sannan kuma su riko da sabon samun arzikin ba wani abu da ke aukuwa a mulkin Allah sai abin da ya so kuma ya nufa shi ne ya kusa da mu daga jijiyar da ke cikin wuyan mu yana shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa sai dawa wacce take sanya zuciya ta kare nasuwa ta kare yakini yana shaidawa lallai annabinmu muhammad manzon allah ne mai gaskiya amintacce kira da aminci su kare tabbata a gare shi da shi da sahabbansa da waɗanda suka da dukkan hanyoyin tsira da hanyoyin kubuta har zuwa tashin kiyama suka nemi ɗaukaka da samun kamala da cika da dukkan hanyoyin da ake bi a sami ɗaukaka wurin Allah Allah ya saka mu bayan haka ya uwa musulmi mu sani lallai idan ka ga al'umma ta ci baya ta kasa samun ci gaba ta kasa fahimtar menene alkhairin da gabanta na duniya da lahira menene abin da zai gyara ta kaga ta kasa samun wannan to za ka same ta ne lallai wannan tana nan a inda take babu ci gaba domin mai tunaninta zai zama a baya ganewarta a baya za ta zama tunaninta dare da rana tunani ne wanda yake Koyaya za ta ci gaba duk al'ummar da take ta sami matsala na rashin ci gaba akwai bukatar ta koma ta duba ta ga laifin waye laifin ta ne domin Allah sa da ya aje a ban kasa da arzikin da ya zuba a ban kasa da bayansa ya sanya sabubba da ake bi a cimma wannan arzikin ya sanya sabubba da ake bi a sami wannan ɗaukakar ya sanya sabuwa da ake bi a sami kwanciyar hankali da natsuwa da ci gaba da wannan rayuwar ta duniya da kuma ta gobe kiyama duk wanda ka ga cewa al'ummar da ka ga cewa ba ta gane ina take me ya za mata zama wuri guda wannan al'ummar akwai bukatar ta koma ta sake tunani ta duba ta ga menene yanzu ta rasa ya ya kamata su sami abin da ta rasa ɗin ya za ta cimma wannan abin da take so ta cimma wannan abin na rayuwar duniya ne ko na gobe kiyama ne wani abu ne da ya shafi mulki abin da ya shafi dukiya ne abin da ya shafi ilimi ne wani abu ne na ɗaukaka ko na ne? to wani al'ummar akwai bukatar ta koma ta tambayi kanta me take bukata kuma ya za ta same shi ya za ta cimma wannan burin nata ya za ki cimma manufarta ya za ki cimma wato nasarar abin da suke so su samu na arzikin duniya da lahira saboda haka ya uwa ita arziki kalmar arziki da larabci kalmar ce mai tsaki akwai arziki na kwanciyar hankali da samun aminci akwai arziki na aka-aka akwai arziki na tufari akwai arziki na zuciya da aka tsara domin ta amfani mai ita akwai arziki na ainihin faɗi da arziki na wurin kwanciya da tashi da tafiya nemo abinci duk wannan arziki ake kiran shi a wato harshe na shari'ar musulunci to duk al'ummar da ta ga cewa tana tunanin arzikinta ya za ta cin masa wata asa ya shimfiɗa mata a ban ƙasa da kuma na gobe kiyama to lallai akwai buƙatar zauna ce tunani ta ga wannan arzikin ya yasa me yasa ba ta cin masa ba laifinta ne ba ta ga asabab ba ne tunda Allah ya sanya sabubba ga dukkan komai idan ba ta tunani ba ba ta nutsu ba ba ta kama hanyar cimma arzikin ba haka za ta ta zama inda take ba za ta cimma manufarta ba dukkan wasu ababa da ake so a cimma da ake so a samu waɗannan abubuwa ana kama hanyar su ne sai ka ce ina so Allah ya rubuta ni da 'ya'ya amma kullum haka kake ta bari baka kama hanyar da za ka nemi sadaki da nemi abin da ake aure da zai kai auren duk ba kai ba wannan kana magana ne mara amfani to haka ya kamata mu zama dukkan wani abu a matsayin na musulmi wanda muka san Allah ya umarce mu a cikin addinin mu to mu tsaya mu aiwatar da shi na ayi na mu bari mu bari domin wannan shine raya shine manufa na cimma abin da za mu samu gobe kiyama ana samun aljanna ta hanyar bin Allah ta hanyar nisantar hana-hanansa ana shiga wuta ta hanyar wato fanta mun ubangiji da rashin yi masa ɗaya da saba masa da keke umarninsa da ƙin jin abin da yake a yi da saba masa saboda haka wajibi ne mu sani cewa mu aikata abin da addinin mu ya umarce mu mu hadu daga abin da ya hane mu babu wata hanya wacce za a ji ka san wai wannan dai Allah ke so ne bai so haka kawai da ka ba za ka ke ganewa ba sai ka sami ilimi shi ilimi shi ne hanyar tsira shi ya sa shaken hudu ba al'ilmu sabilun naja duk wani abu da ake samu ana samun shi ne ta hanyar ilimi ilimi na rayuwa ilimi na addini ilimi na kaza ilimi na kaza wannan ilimin ne za mu yin ƙoƙari mu nema mu samu domin da ne za mu tantance halal da haram da ne za mu tantance tauhidi da shirka da ne za mu tantance sunna da bid'a da ne za mu tantance imani da kafirci in babu ilimi da hankalinka musamman zamanin nan namu yau da ake kawaha abubuwa wato kaga abu an jirkita shi haramun ne a canza masa suna a cire ma sake masa riga a sa mai wata rigar sai ka ga kamar halal ne haka nan abu ne halal ai kokarin a haramta masa shi to lallai sai da ilimi iko ilimi ya za a same shi wallahi ba zai samu ba sai ta hannun malamai domin yi ta su ne magada annabawa wannan zamanin namu yau annabi ya bar duniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin ta yanzu muna da tara domin hijirar ta ya shekara yau shekara nawa barin annabi da duniya ta ga abin ne mana annabta sai mana nisa ya za mu mu san halar da haram ya za mu mu san daidai a matsayin mu na musulmi wallahi sai mun yi ilimi ilimin kuma a hannun warasatul anbiya magada annabawa domin su ne annabi ya ce su kuma su suke ba da ilimi duk wanda ya sami ilimin wannan ya rabu ya dace Allah ka ba mu ilimi ne wani mawaki yake cewa shi ba ilimi gadon annabawa ne wannan ko ilimin nasu ya zo ne ta hanyar nassi ba ta hanyar wato iya magana ba ba ta hanyar wani zaurace ba magana ne na Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata ta hanyar haka malaman suka gaji su karanta Qur'ani su karanta sunna su karanta fahimtar magabata su a akan Qur'ani da sunna din mawaƙin yake cewa wato abin da annabi ya bar mana a baya bayan wafatinsa ba komai bane face hadisansa waɗannan hadisan su ne abin da annabi ya bari a matsayin kayan gado yasa yau kana Najeriya tana kano tana rungunku tana ku idan ki karanta qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata a hannun malamai na farai sai ka zama magajin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ruwan gada annabi da cewa sai an aike ka a makka sai an aike ka a madina sai ka zama jinin manzo a'a duk ku da ƙauyenku idan ka karanta sunna da hadisi ka san su hannun magabata hannun fahimtar magabata sai ka ci gadon manzo Allah ka ba mu wannan gado Allah ka sa mu ci gadon manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa mu aiki da wannan gado ya yan uwa lalle mu tsaya mu tunani ilimin nan ba madaka kawai ba sai ka tsaya kai mu sani lalle shi ne mafi alherin abin da za ki samu a duniyar nan domin shi ne matakin shiga aljanna kuma shi ne da kai riko da shi ka riko da abu mai ƙarfi ya tsaya sunnar manzo ake sa ka rike ta da haƙora ka rike ta da ka gam ba wanda zai raba ka da ita har mala'ika ya zo ka samu ka mutu cikin imani kamar ka mutu da sunna ka samu ka shiga aljanna Allah ka samu dace ku sani yan uwa musulmi lallai ilimi shine wasila hanya ta dukkan wani alkhairi da ake nema a samu shine magana ya so mahaɗi da duk wani abu da ake so a cimma ko ilimin duniyar nan da ci gaban duniyar nan wajibi ne a cikin ilimi shi yasa idan hukumomin mu sun kashe biliyoyin kuɗi a kan ilimi ba su tsara ba ilimi na rayuwa ilimi na addini domin da shi ne kasa suke ci gaba da shi ne al'umma suke ci gaba sani lallai mu karantar da 'ya'yanmu ilimi na addini da na rayuwa domin 'ya'yan nan namu su ne fa magadan mu gobe su za su mana addu'a su ne muke fata mu bari su tsora a kan abin da muka mutu muka bai shi yasa a irin wannan kwanaki da muke fuskanta yan uwa wajibi ne mu ga mun tsaya mun san nauyin da ke kan ƴaƴa wato kan mun ƴaƴan don masuliya ce babba kuma sai an tambayi mu gobe kiyama akan wannan nauyin na ƴaƴa da Allah ya bamu in mun rike za mu haye in mun koyar da amana to fa za a tsaye mu domin Aisha annabi ke gaya mata manzo kitan hisabu ofe duk wanda aka bi diddigi wajen bincike da mata hisabi gobe gobe kiyama to sai masa azaba aka tsare ka kai ƴaƴanka ka je ka kai su makaranta ta arna ka kai su makaranta inda za a gurbata musu tarbiyya da imaninsu da sanin addininsu da san al'ummarsu sun gama kai ka tafi sun gina a kan haka ya tsare shi gobe kiyama kai ne sababi kai ne tushen halartar su to mu sani lallai musamman kwanakin nan na shekarar karatu ta kare an yi hutu iyaye suna ta lalibe ina za su kai yayansu makaranta wata makaranta ce to lallai mu ji tsoron Allah wajen zaɓa ma 'ya'yanmu makarantar da take za ta ba 'ya'yanmu tarbiyya. Sai ka sani yau yara suna kusan awa takwas tare da makaranta ko tare da malamai kusan kashi uku kashi ɗaya bisa uku na na rayuwarsu a wuni kenan suna tare da malamai ta fita ta damka yadda zai zama babu addini babu tarbiyya babu kaza babu kaza kai manufar kawai duniya su za su sami duniya zo kuma su haddare mata su haddare ma al'ummarta su zama gaba su zama suna a cikin al'umma wajibi ne mu ji tsoron Allah su kiyaye hadisin da annabi yake kullukum rahim dukkan kuma kiyaye kuma dukkan ku sai an tambaye ku kan kiwon da aka ba ku annabi ya fito da abin sai lafiya ya ce shugaba imam kenan ra'i ne mai kiwo ne kuma sai ya tambayi kai kiwon da aka baki don ku dubi girman ƙasar nan a ce duk nauyi za a tambayi mai girma bukari ina yaya ake ne ake ciki tana kula da nauyi ko babu amma ana tafa fitika wajen neman shugabanci ana tafa fitika da wanda suke suka kamanta da wanda ba su ci dukiya al'umma ba suka ci amana da wanda kuma an san me suka yi ta kamata mu ji tsoron Allah wannan shugabancin a biyo ka da gudu kana gudu a ɗaure ka ba ka ki ya kamata ka kwanci gudu amma yau a kan shi ake ta abin da ake yi a kulla gaba can a kasa rai can a sihiri can ai waye can jimana a fata da ɗan uwa su saboda shugabanci shugabancin da yake nauyi ne kuma sai an tambaye ta kan nauyin a dawo girman jiha girman lokal gamman haka nan a dawo har girman gidanka sai an tambaye ka da hadisin ya nuna annabi ya ce mutum makiyayi ne a gidansa ahalinsa sai an tambaye ka shi ne muhallin shahid ɗanka da kake makaranta ko kuma makaranta ka kai ya kana kula da tarbiyyar shi ya shiga shi da fitar shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rasiyati haka na aka ce mata a cikin gidan mijinki ita ma makiyayi ya ce tana kula da tafiyar, tana taimaka mata ko kana yi tana rushewa sai an tambaye ta haka nan mai hidima da kariko ɗan aje a matsayin aliyu ka yarda da shi zai shiga inda zai shiga duk ke ta bashi shi ma ka bashi sai an tambaye ka na da abin da ka bashi na kula nan kan dukiyar sayi sai an tambaye yau ina matasa mu a tasiri da ake fama an ba shi tsaron shago an ba shi tsaron kaza a nan kudin a rasa a da kala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi haka nan ya annabi ya maimaita kalmar ya bude da ita maimaita dan ku sani dan uwa wajibi mu kula da wannan wa za mu ga cewa wasu malaman tarbiyya suna cewa abubuwa biyar ya kamata in ka tashi binciken makarantar da za ka kai ɗanka ka kula da su suka ce da gaske shine makarantar ta zama cewa wato akwai rahatun nasiya zo su makarantu da ake ta shigowa masu buɗe makarantun nan kwamashiyar neman kuɗi kawai baragada wanda gwamnati ya kamata ta sa ido ya ka sami kango a sami taki da makurkuku windo kamar takin da aka ajiye wasu abin da haka zaka ga ba windo ba iska amma kuɗi kawai ake nema na azumi firamare kaza kaza a sami makaranta akwai rahatun nafsiya yaro zai ta iska zai sami yadda zai wajiya duk wannan wajibi ne ke nema ta irin wannan makarantar sannan suka ce akwai husnul mu'amala yaro ka gana tura masa zagi a makaranta akwai ma yaro asar akwai ma zagi yaro ya fita ya rasa ya fita wannan rashin turewai yarinya ta ta tana abubuwan babu kan gani abu na biyu suka ce da gaske shine wanda ya kamata ka lura da shi in za ka zaɓa ma ɗanka makarantar shi ne ta ainihi manhaji salwar ɗin da ake karantarwa ya ake koya ma yaran wani irin manhaji ne wanda ake bi wani irin na nasaki ake yi yanzu a nan da ake da sunan wai ranar a ranar wasa yara su sa ƙananan 'yan mata balagagu su tafi suna juya kawo da nono a kan layukan ugoni wadanda tsara ce da abin da ake da sunan kansarar gate duk shekara yara ne fito suna rawa suna cin canci a cikin uguni wai da duk sunan wai an yarda da shi a yi a bangaren cikin wannan ba ta shirya ba in irin wannan ne za ka kai aisha ko tarka ya kamata kai hattara ya kai ma mahaifi har wa yau su ce daga ciki shi ne albi'ar amina wani nazifa wurin bi'ar wurin inda za ka kai yaran in zai ka kai yaran ta unguwar da yaran ga su nan shiga ake ta su tsara abubuwa ake na makaranta ke ce can suka kai nanka don ba za a wani lokaci ya zama abin da ya zama ko ya taka sai ka sami riƙa mai kyau yanayi mai kyau yadda za ka kai wannan ɗan naka ko ya taka sannan su ke zama akwai tarbiyyar islamiyya tarbiyya ta musulunci ba nasaraniya ba ba yahudiya ba ba majusiya ba yau akwai tarbiya iri iri garbiya yau sabuwar tarbiya ta sabon mamusanci ake nema a koma wai da sunan wayewa da sunan tsara da sunan waye ne inda za a ji a haɗa maza da mata yaro da cikin yana cikin yarinya yau nan ina tarbiyya ina addini wani uba ya ke ɗan shi wata makaranta da wannan kansaran da yake aka biya iyaye Sai shi tana cikin wasu za su rawa gaban iyaye sai ga ɗan tana jin hau tana jin kunya a maza ki kuka shi ma yana jin kunya yake mai addini ne daga nan ya sauke ya ɗan shi makaranta. amma yau wani da wata sa za ke tunan ne saboda akwai wayewa akwai na idan yaran za su daɗi to mai hattara sai Allah ya tambaye mu da ta biyar da suke faɗi shine suke ce ya zama malaman asfani. malaman sun cancanta ba gurɓatattun malamai ba ta ɓangaren talbiya sannan karatun babu wannan da ake ganin wasu a zanzare wasu a turancin da ake son ba lallai turanci ne girama ba kawai ƙarya ce ya zo yana jina ko ba shi ba ne wasu abin da suke so a dan ya sa dogon riga da waye bai ke tsure ya ga muku Allah ya ji kan gam da mazan kwarai bai yi turanci ba ƙananan kayansa hmm? ina ta fawa barewa ba yi turanci ba ya je gaban ingila yana turanci ingilan mata kiske Ba kamata mu ji tsoron yan Allah yan uwa ba sa ƙananan kashi ne turanci ba ba shi ne ke lissafi ba turanci a gwada malami a mai interview ya fiya ya fiya kuma ga tarbiyya Allah ya sa mu dace ya ɗan uwa wasu suna yin ƙarya talauci wajen sa 'ya'yansa makarantu da suka dace su kai 'ya'ya su ki biyan kuɗin makaranta a yanzu gwamnati ba ta iyawa ko ko makarantun gwamnati sai na kuɗin ya kai ya ƙibiya da sunan shi bai da kuɗi amma dukkan al'adun duniyar nan ya iya kuma ka zo biki zai kwashe kuɗi ya je abubuwa na al'adu abubuwa na waye duka nan za ka tsince shi ya saka kuɗin ya yi bai ware kuɗin makaranta ga 'ya'yansa ba akwai wani uba a wata makaranta da aka ba mu labari shi dama kawun yake warewa na kuɗin karatun ya shi yana sakawa ma'aikaci ne duk wata da shekara gaba ɗaya zai fara. ya ya dan Allah wannan za a wannan za a shi za a ce ban ce sa makaranta ba amma a dinga yin ka har ka rika jin haushin malamai da makaranta ai ji kike kamar wai an ci mutuncin ka baka je haƙi ka san malaman nan ba zanguna bane ba mala'iku bane suna ci suna sha ko ba gwamnati take daukar makarantar ba dan me yasa ba za ka biya kuɗin karatun ɗanka ba ba za ka sai kayan aiki ba ba za ka rika ziyartar makaranta ba wajibi ne mu kula da wannan domin yana cikin abin da zai taimaka ma ilimin ƴaƴanmu har wa yau yana da cikin uwan da lallai ya kamata mu lura da su saboda ni idan aka kira mu mu taimaka ma addinin Allah sai ka ga mutum yana zuzzukewa yana ƙorewa, ya zo ya ba kai shi ya bai wa Allah rance rancen da ake cewa an ban ma Allah amma naka ne kayan ne za a mai maka har da kayan da yankin bananci sai ka ji mutum yana cewa an damai shi ba zai taimaka ma addini ba ba zai taimaka ba an damai da mara wallahi ana taimaka maka kana da dubu goma aka ce ka dubu ɗaya ka rike tara an ce ka dubu ɗayan nan ita ce taka dubu tara nan kama gada ce kana da miliyan goma ka miliyan ɗaya taimaka ma addini a gina makaranta a gina ayyuka na addini sai ka ce an dame ka wanda duk miliyan ɗayan nan ita ce za ka je gobe su rika dariya gobe kiyama miliyan tara ta mu 'ya'ya ya kamata mu gane wannan mu gina shi a cikin al'ummar mu da na Allah cewa ma tu hajjimu bi anfusikum min khairin tajiduhu indallah abinda ku gabatar ma kanku na alkhairi tabbali wurin Allah ba gara ba zabo babu cewa takaddun da aka rubuta a sun kone an yi gobara sun bata a kwamfuta ne ta yi ta sab ina nan tinta haka Allah ya ce inda Allahi wa khairan wa azamu ajra ya ci alkhairi kuma ya ci girman lada ba ta ba ta bayanin ayar ya yi uwa musulmi tattalin arziki kullum ka zama mai tattalin kan abin da Allah ya azurta ka da shi kar ka zama mubazzai mai farna ya ma magana ta ce zuciyar ta ce a bakke da ta dama za ka yi wannan ba musulunci ba ne Allah madaukaki yana fushi da masu almubazzaranci domin ya kira su kan kuma shetan su masu ɓannata ga yadda ya kamata ka saka ta ga yadda ya kamata ka yi zuciyar ka ce an yi za ka ce amma ko Allah ya baka ya kamata lallai mu lura da wannan bangaren arziki Allah yana ba mu a kasar nan na noma na kayan abinci yana ba mu na ƙaƙa dukkan su arziki ne yana ba mu arziki ta ɓangaren sana'o'i amma ya ake tantance arzikin an kira almubazzaran ta iya abubuwa na na nuna takama da ita ko wajibi mu kula da wannan nan kan mu zama abokan shekaru ya ƴan uwa sani lallai dukkan wasu sabubba da hanyoyi da kogogi da aka buɗe mana ake isa inda ake so a isa to suna nan a buɗe kuma ya kamata mu bi hanyar mu bi kofar mu bi yadda za mu kusa zuwa da abin da muke so musamman wannan yana kullewa ne da abin da na buɗe da shi to da dama mukan yi mummunar fahimta game da abin da Allah ke ba bayi sai ka zauna ka tantance kai haka to a'a Allah ya sanya asbab ya sanya suru ya sanya abuwa dole sai ka san ka kofar sai ka ji hanyar dole sai ka tashi ka tafuka sai Allah ya taimake ka to kada mu zama ragwaye kar mu zama ma wato muna tawakkul ba tawakkul ba tawakkul shine ka ce na dogara da Allah ke kwanciyar ka tawakkul ka ce na dogara da Allah ka tashi ka tafi kan yamma Allah ka ba mu arziki mai amfani duk inda ake kutsawa wajen neman alam kusa inda ake kutsawa a sami shugabanci ingantacce hukunta inda ake kutsawa a sami dukiya ta halin mu kutsa mutum wannan hanya halarci Allah bai haramta ba musulmi mu zama masu ƙoƙari wanda da haka ne wato bishiyar da muka shuka za ta ba da ƴaƴan da ake so da wannan ne za mu zama nagartattu a ban kasa? za mu zama Allah na farin ciki da mu annabi na alfahari da yawan mu amma sai da muka zama mu ta mace mun zama kima zaune mun zama kawai da tunanin haka Allah zai gyara mana ba mu tashi ba muke fita wannan ba zai yiwu ba abu na karshe shi ne yawan ta addu'a duk da dabarar ta ka dogara da su kan zai ka dogara da Allah da abin da ka tabuka sannan da addu'a don Allah shi ne mai yi shi ake roƙo shi ake shi yake bayarwa bayan ka da abin da ka ji na sabari to kuma sai ka hada da roƙon Allah da nuna cewa la haula laka wala quwwa ba ta da karfi ba dabara to Allah dama ya sani abin da ka samu ka sai ke maka maka ke muke ka Allah ke mana jagora Allah ka ba mu yara masu tarbiyya makarantun mu Allah ya gyara mana su makarantu wanda suke da matsala gwamnati su sa ido wanda za su gyara su gyara wanda ba su gyara ba gwamnati kamata ya rike su bai kamata ilimi a bar su ci barkatai ba da sunan neman kuɗi da sunan neman ilimi ana yin ilimi da ilimi ilimi ana ba shi hidima domin a same su ba don duniya ba Allah ka mana jagora Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka taimaki shugaban kasar mu Allah ka kara masa lafiya Allah ka karbaje shi Allah ka ba shi mashawarta na gari Allah ka kare shi daga sharri masu sharri Allah ka ba mu shugabanni na kwarai shugabannin mu na jiha Allah ka taimake su dukkan na yankuna na wannan yanki namu na arewa Allah ya sa su gane Allah ka tsora su kan daidai Allah ka karbaje addinin mu ka karbaje masu karfafarsa wanda suke neman su sha mana kari da kififi da zaman kasa arewacin mu Allah ke mana magani. Amin. Allah ke kawo mana da sharrin su. Amin. Allah ke mai da sharrin a kan su. Amin. Allah ke kara mana lafiya. Amin. Ba mu zaman lafiya. Amin. Wannan ruwa da ke sauka Allah ke sanya albarka. Amin. Allah ke ba mu da yamina mai albarka. Amin. Allah ke biya mana bukatu mu na alkhairi. Amin. Da sharri ke canza su zuwa da alkhairi. Amin. Ya rabbana atina fid dunya hasana. Amin. Wa fil akhirati hasana. Amin. Wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله